radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 1 ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha 11 ga watan shawwal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata ranar irin ta yau babban malamin addinin musulunci ayatollah uzma murtaza mutahari ya yi shahada a birnin tehran na kasar iran ayatollah mutahari da ya kasance daga cikin manyan na hannun damar margai imam khomeini masu ba shawara hakanan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhalin musulunci a ƙasar iran kafin cikar watanni uku da samun nasarar juyin juhali makiya juyin suka harbe shi da bindiga inda anan take shahada shahidu matahari ya kasance mutum ne mai zurfin tunani mai hangen nesa kamar da kuma ya kasance babban malami a dukkanin bangarori na ilimi inda ya rubuta tafai masu tarin yawa a bangaren tafsirin qur'ani hadisi fikihu usul da kuma irfani game da falsafa da mandiki yana da cikin manyan malaman falsafa waɗanda suka rusa aƙidar gurguzu a duniya inda ya amfani da ilimin falsafa mai zurfi wajen rusa dalilai da masu aƙidar gurguzu da ke da aƙidar kora samuwar allah suke dogara da su da cikin manyan littafan da ya rubuta dai a bangaren ilimin falsafa akwai littafin na sharhul manzuma sannan kuma ya rubuta wasu littafai a bangaren tauhidi da gaske har da littafin nan na adalul ilahi da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan mayan shekara ta 1889 majalisar 'yan kwadago ta duniya ta zaɓi ranar ɗaya ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar ma'aikata ta duniya a rana irin ta wuce da a shekara ta 1899 ma'aikata kimanin dubu arba'in suka fito akan tituna a birnin chicago na kasar amurka inda suke neman kyautata albashinsu da kuma haƙoƙinsu na ma'aikata amma jami'an tsaron kasar amurka a lokacin suka yi amfani da ƙarfi don tarwatsa masu zanga-zangar wanda ya kai ga mutuwar ma'aikata da dama da kuma kame wasu sai dai daga baya gwamnatin kasar amurka ta amince da wasu bukatun ma'aikatan kuma aka mayar da su doka a cikin kundin tsarin mulkin kasar amurka akan haka ne ma mambobin majalisar ta 'yan kwadago suka zaɓi wannan rana ta zama ranar ma'aikata daga nan ne kuma ranar ta zama ranar kwadago ta duniya baki ɗaya.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 labaran duniya da farko ga kanunsu. iran za ta ci gaba da tura jiragen ruwanta na yaƙi zuwa yankunan ƙasa da ƙasa da ke cikin tekuna shugaban ƙasar turkiya ce sojojin ƙasarsa sun kashe shugaban ƙungiyar ta'adda ta isis a ƙasar syria ƙasar togo ta sanar da kashe masu ikirarin jihadi da kuma sojojin kasar rafi da ɗari to yanzu sai a gyara zama domin a cikakkun labarin iran ta ce za ta ci gaba da tura jiragen ruwanta na yaƙi zuwa yankunan ƙasa da ƙasa da suke cikin manyan tekuna kwamandan sojan ruwan iran admiral irani ya yi bayani akan rawar da sojojin ruwan na iran suka yi takawa suke takawa wajen tabbatar da tsaro yana mai ishara da yadda yankin kudancin kasar na ruwa yake da iyaka da tekuna na ƙasa da ƙasa admiral shahrami irani ya kuma ce tun kawo ƙarshen yakin iran da iraki a shekarar ta 1988 zuwa yanzu na wanda ya rataya a wuyan sojan ruwan kasar shine kare sufurin jiragen ruwa don haka ruwa wani sashi ne na tsaron kasar ta iran admiral shahram irani ya kuma ce abokan aikinmu da suke cikin ayarin jiragen ruwa da aka tura zuwa yankuna na ƙasa da ƙasa da suke cikin tekuna suna gudanar da ayyukan su kamar yadda ya dace shugaban ƙasar turkiya Rajab Tayyip Erdogan ya ce sojojin kasar sun kashe shugaban kungiyar ISIS ta ta'adda na kasar Syria. Shugaban kasar Turkiya Rajab Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Lahadi cewa sojojin kasar Turkiya sun kashe shugaban kungiyar ISIS Abdul Hussein Al-Qurashi. Shi dai Erdogan wanda ya buɗe yakin neman zaɓe a zaben shugaban kasar da ke tafe ya ce a ranar asabar ɗin da ta gabata ne sojojin ƙasar tasa suka kashe alƙurashi bayan da jami'an leƙen asirin ƙasa suka daɗe suna bin sahunsa a shekar da ta gabata ne dai kakakin ƙungiyar isis ya sanar da kashe tsohon shugaban ƙungiyar abdulhassan alƙurashi sai dai an zaɓi abdul hussein alƙurashi a matsayin wanda ya gaje shi ita ma amurka da ta sanar da cewa mayakan sojojin kungiyar nan ta jaishul hor suna suka kashe hashimi alkurashi a watan oktoba na shekarar da ta gabata a gundumar dar'a da ke kudancin syria to kuna tare da radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙasar togo ta sanar da kashe masu ikirarin jihadi da kuma sojojin ƙasar fiye da ɗari shugaban ƙasar togo fore na Simbe ya bayyana cewa a wani taho gama da aka yi a arewacin ƙasar sojoji kusan arba'in ne suka kwanta dama yayin da aka kashe masu ikirarin jihadi su ɗari shugaban ƙasar ta togo dai ya bayyana haka ne a wata hira da tashar talabijin ta new world tv ta yi da shi da cike kara cewa mun sadaukar da kai sosai musamman jami'an tsaro domin mun yi rashin arba'in daga cikinsu wanda abin takaici ne hakanan kuma mun yi rashin wasu fararen hula da sun kai ɗaruruwa wannan da ita ce hira irin ta ta farko da shugaban kasar ya yi tun bayan da ya shiga ofis a shekara ta 2005 bayan rasuwar mahaifinsa wanda ya daɗe a kan karagar mulkin ƙasar tun shekara ta 1967 a wannan shekarar ne dai ƙasar ta togo take cika shekaru 63 daga samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallakar faransa a cikin wani sashe na tashi shugaban na ƙasar togo ya gargaɗi 'yan ƙasar da su kwana da sanin cewa yaƙin da ake yi da 'yan ta'adda zai ɗauki lokaci mai tsawon sai dai a ƙarshe ya musu alkawalin cewa gwamnati za ta yi nasara hakanan kuma ya bayyana yadda kusan mutane dubu goma sha biyu suka zama 'yan gudun hijira a yankin da ake yakin an kawo mutane fiye da arba'in bayan kashe wani jami'in jami'ai take mulki a ƙasar habasha jami'an tsaron ƙasar ta habasha sun sanar da kama mutane 47 saboda zargin su da hannu wajen kashe wani jami'in jami'ar take mulki a kasar a yankin amhara sanarwar ta kuma ce baya ga kisan jami'in an kuma tuhumi mutanen da cewa sun shirya kifar da gwamnatin abi ahmad a ranar alhamis da ta gabata ne dai aka kai wani hari wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyar a yankin amhara daga cikinsu har da jirma ishtil wanda jami'i ne a jam'iyyar take mulki a yankin an kuma sami makamai tare da mutanen kamar yadda majiyar jami'an tsaron ta faɗa da suka hada da mabamai na'urorin sadarwa masu aiki da tauraron dan adam tashe talbijin din ibc ta kasar habasha din ta bayar da labarin cewa dukkanin mutanen da aka kama suna aiki ne daga wata ƙasa ta waje saboda idan sun kwace iko da yankin na amhara su kuma kifar da gwamnatin tarayya yankin amhara dai shine na biyu mafi girma kasar ta bashe ta fuskar yawan jama'a kuma ya fuskanci tashe-tashen hankula saboda shirin gwamnati na kwance makaman ƙungiyoyin da suke yankin to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na labaran wasanni. Labaran wasanni. Matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkanmu da raka da kuma saksa da mu a cikin shirin na labaran wasanni. shi wanda cin sa mai kawo muku mai labaran wasanni su shafi kasashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu wasan ci da mu kuma za su shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla zuwa bari mu shiga cikin kwarar shirin amma bari mu fara nahiyar afirka yadda za ku cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba ranar asabar ta gabata ce aka buɗe gasar ƙwallon kafashin kofin nahiyar afirka ta 'yan kasar shekaru goma sha bakwai a kasar algeria inda wasan farko da aka buga na yayi kallabin gasar tsakanin mai masaukin baki da ƙasar Somalia algeria ta casa somaliyan da ci biyu da babu sai kuma senegal ta lallasa congo da ci ɗaya ban haushi ita ma najeriya ta lallasa Zambia da ci ɗaya da babu haka zalika a ƙasar morocco ta casa afirka ta kudu da ci ɗaya da babu a yau litinin kuma za a kece ni tsakanin kasar mali da burkina faso za ka dai a rukunin a algeria da senegal na da maki uku uku sai kuma rukunin b inda nigeria ke da maki uku a saman tebur hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa ta kaice ta kori tawagar kwallon kafa ta kasar sudan ta kudu daga gasar kwallon kafa ta cin kofin matasa 'yan kasa shekaru goma sha bakwai da ake bugawa a kasar algeria bayan da wasu biyar daga cikin 'yan wasanta suka kasa tsallake gwajin kashi na tantance shekaru na mri da aka yi musu hukumar kwallon kafa ta sudan ta kudu ta bayyana nadamar ta a fili game da matakin da hukumar caf ta ɗauka a yadda wannan lokaci kuma tuni ta aiki da takardar koke haɗe da sakamakon gwajin da aka yi wa 'yan wasan tun a ranar 26 ga watan afrilu da ke nuna cewa lalle 'yan wasan sun cika sharuɗa muhammad el murabiti na ƙasar morocco ya lashe gasar marathon karo na 37 a wani gudun da ya yi a cikin dajin sahara da ya kai kilomita 250 duk da tsananin zafin rana na sahara inda ya kada abokin hamayyarsa kuma ɗan ƙasarsa mai suna aziz a ci gaba da gabatawar da ake a gasar kwallon kafa kofin confederation na nahiyar afirka kuwa kungiyar kwallon kafa ta asik mimosa ta lalasa monastir da ci biyu da babu sai kuma marome gallant ta lalasa pyramids da ci ɗaya da babu young africans ta sha kashi a hannun rivers united sai kuma fr rabat ta lalasa usm algeria da ci uku da biyu sai kuma ranar goma ga watan wannan wata da muke ciki za a buga tsakanin asec mimosas da kuma usm algeria to yanzu kuma mu da zango a yankin asiya ne zamu fara da kasar iran kuma za ku ci cewa 'yan wasan kwale-kwale na kasar iran sun yi nasarar ɗauke lambobin yabo har guda 33 a kasar uzbekistan a ƙarshen gasar da aka fara daga ranar 26 ga watan afrilu tawagar wasan kwale-kwale na kasar iran sun samu mambobin yabo na zinariya guda goma sha biyar sai na zurfa sha uku sai ta gulla biyar kuma an haɗa su ne kuma sun kunshi maza da mata ne a bangaren gasar premier ta kasar iran kuma mako na 28 a ranar juma'a biyar ga watan mayu mai kamawa za a kara tsakanin nafti suleiman da sefahan sai kuma zubahan ta ke ce raini da fulad sai kuma labon ta buga da misr sanjani ita kuwa miss karman ta buga da trakto istiklal za ta ke ce raini da sanate nafta abadan a ranar asabar kuma za a buga tsakanin gargahar sijjan da aluminium arak sai kuma saji mazandaran ta kada da habadar ita kuwa faikan za ta ke ce raini ne da fesfolis a halin da ake ciki dai yanzu fesfolis ce ke kan gaba da maki 57 a saman tebur sai kuma sifahan da maki 56 a matsayin ta biyu sigiral kuwa ita ce ta uku da maki 55 a saman tebur kuma su a ka abin kwana da kuma karkata da aka shirin namu zuwa ga nahiyar turai da jin irin wanda ake toyawa shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai alexander kafrin ya ce yana fatan za a bullo da tsari mafi karancin albashi a fagen kwallon kafa a turai inda ya ce dukkanin kungiyoyi sun amince kan wannan batu kafrin ya ce ya magana da hukumar tarayyar turai game da batun kuma tattauna kan kawo irin wannan mataki sannan ya ce manyan kungiyoyi kananan kungiyoyi kungiyoyin kwallon kafa da ke kashin kulawar gwamnati kungiyoyin manyan 'yan kasuwa kowa ya amince da wannan tsari da ake son bullowa da shi lakabin fele da ake fadawa marigayi gwarzon dan kwallon duniya din nan bisa ka'ida ya shiga cikin kamus inda yake nufin zakakuri ko kuma fintinkau ko kuma abu na daban kamus din harshen portugal mai suna matris ɗaya daga cikin mafi shahara a brazil ya sa sunan fele a matsayin sabuwar kalmar siffa a kundinsa na intanet sanya sunansa a cikin kamus ya zo ne bayan wani gangami da kungiyar fele ta kaddamar na neman a karrama tauraron dan kwallon kafan na duniya inda ya samu amincewar har mutane fiye da biliyan ɗaya hamsin inda suka sa hannu kan amincewa da wannan tsari fele da ya mutu a watan disamba bara yana dan shekaru 82 a duniya an bayyana ranakun da za a buga a karawar cike gurbi a kakar wasan bana ta shekara ta 2022 da kuma 2023 na champions league 1 da kuma league 1 za a buga wasan karshe na league 1 a ranar lahadi 7 ga watan mayu sauran gasar a karkare a mako na gaba za a buga a karawar cike gurbi a wasan daf da karshe daga ranar juma'a 12 zuwa 14 ga watan mayu a wasan zagayen farko zagaye na biyu kuma karawar za a yi ne tsakanin talata sha shida zuwa ashirin ga watan mayu sai a buga wasan karshe a wembley daga tsakanin ashirin da bakwai zuwa ashirin da tara ga watan na mayu manchester city ta je ta doke fulham na ci biyu da daya a premier league inda eden haaland ya ci kwallo na hamsin a dukkan fafatawa ta bana minti uku da ta kalle da eden haaland ya ci kwallo a bugun finalti na hamsin a harkar na farkon wannan shekara a karan farko bayan bajintar tom pongo na aston villa a shekara ta 1931 haka kuma kwallon na 34 da ya zura a raga ta premier league ya yi kankan da andy cole a newcastle a shekara ta 1993 da 94 da kuma alan shearer a blackburn a kakar gaba 'yan sanda a birnin turin na kasar italiya sun da cewa sun ci tara dakatar da magoya bayan Juventus mutum 177 bisa kalaman batanci da aka yi wa dan wasa Romelu Lukaku. An yi wa dan wasan Inter Milan kalaman batanci da cin zarafi a ranar 4 ga watan Afrilu a karawa dab da karshe a kofa italiya da Juventus bayan da kungiyoyin biyu suka tashi ɗaya da ɗaya a wasan farko a kofa italiya da suka fafata a kakar nan. to ma saurare laifin daɗi karewa a ji masu iya magana ga shi mun kurar muku bayanai kan abin da ya shafi labaran wasanni a ban lokaci ya daske mu ya zama wajibin jarin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a wani makon da mun ji mu ɗauke da wasu al'adun labaran amma kafin na amma adin wani sallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa zuma lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kidikidin iran yawa kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin na kiɗe kiɗen iraniyawa shin ya sun sami kawo muku wake-wake da aka yana na ƙasar iran da musamman shayar da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gata muku ahmad safari ohani ne domin jerin waka da ta zama na a cikin shirin namu da fatan za a gyara zama domin a ji daɗin shirin. دل هوای تازه میخواد نقمه های تازه میخواد توی کوچه قدیمی رد پای تازه میخواد از an gaishe ka Ahmad Safari Ohani a cikin wannan wakar da ka yi mana. Sai a wata saduwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a ci da bibiyar mu domin sauraron son shirya muke dauke da su a shafi mu na yanar gizo wato www.tv2.ng. An gaishe ka Mahmud Kaharizi a cikin wannan wakar da ka yi mana fata masu amfana kuma sun ji daɗin ta ai saurare lafiya. Kushon ke چون که حلقه های سر زلف ها کنی دیوانگان سلسله masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh